Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Yau dai ga ni ga Amira mun dawo. Sabida Allah a zahirance za ku ji daga bakin Amira. Amira ba ɗayan momi gombe bace ba. Amira ba ta san momi gombe ba. Amira ba ta taɓa ganin momi gombe ba. Amma mu ba Hausa mun cika yayata. Mu wannan bidiyo tsakani da Allah da Annabi mun yi shi ne don ayi Sannan Amira kun ganta yadda Amira ke kama da momi gombe ko da mamanta ba ta kama. kuma ku yanzu saboda Allah bayan kun san da cewa kowane dan adam na duniya yana da masu kama da shi sai a ce kawai daga an ce ga ɗaya momi bambi kowa ya kama trending na rantsi da Allah da ya halicci rayuwata ina ɗaya daga cikin manyan masoyan momi bambi idan ƙarya ne a je shafi na a duba a gani amma kun zo kuna neman ku juya masoyi ya zama maki kuna neman ku jefa na a damuwa ina tunani yadda zan ci da in ci da kaina bai kamata kuma haka ba ku daga masoya kuna followers ina tunanin cewa ni mutum ne mai mutane sai ku zo kuna neman kuna mutane na kuna neman ku zama mun damuwa to ga Amira ku tambaye ta Amira tsakaninki da Allah kin taba ganin momi Gombe tsakaninki da Allah kin santa tsakaninki da Allah kina da alaka da ita Amira bata san momi Gombe ba Amira bata da alaka da momi Gombe Amira bata san inda za ta je ta ga momi Gombe ba sannan Amira da kuke ji da gani yana ce karama ba wasu shekaru gare ta amma an yi abu dan a yarha ku kuma kun zo kuna ta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza haba jama'a ku dinga mai da ki faɗa masu in kin san momi gombe ga ki ga su ban san ta ba ki magana su ji ki ban san ta ba ni ma ki san ta ba ki da Allah wallahi ban san ta ba ki kuma taba ganin ta ba to to kin ji mutane a Yura suna neman su jefa mu cikin matsala daga bidiyon wasa me zaki iya ce ma mutanen da ke neman jefa mu cikin damuwa eh ki magana mana ba ki da abin da za ki ce to ki ce Allah ya mana magana abin da ya fi ƙarfin mu shi ne magana to jama'a kun dai ji amira kuma kun ga amira kuma kun ji magana daga bakin amira don haka sai mu ce ku huta lafiya muna neman afuwar wanda muka bata ma, musamman ke hajjaji ya haƙuri wallahi wannan abu totally ba da an san zai tunan da haka so da ba a yi ba amma ki hakuri asali gaskiya wannan labarin kuma section su suka idaya masa wannan labarin amma ba wai yadda ake tunani ya zo ba haka ya zo ina mai neman afuwan jama'a assalamu alaikum suna na Hausa yamma yanzu ne karo da wani bidiyo na mu mai gombe take cewa take kare ta zancen wani wani bawan Allah da ya tsare wata yarinya ke mata tambayoyi cewa wannan diyar mu mai gombe ce yarinya mata amsa ta ce tabbas mami gombe mahaifiyarta ce ita kuma mami gombe ta fito take cewa wannan ba yar ba ce ta bata ma santa ba to abin da nake so mami gombe ki ji tsoron Allah abin da nake so na faɗa nan shine mami gombe ki ji tsoron Allah duk wanda ya kalli hoton wannan yarinyar ya san cewa yarki ce domin jama'a duk wanda ya san mami gombe dan Allah da annabi ya dubi wannan hoton yarinyar ya san cewa yarki ce amma wannan wani irin wawanci da kuma dabbanci saboda kwaɗayan abin duniya ko kuma ku kuna ganin ku fito kun faɗi gaskiyan wani abu ne wanda zai toye muku da sauransu dama duk wanda ya kalle ki ai ya san ba budurwa bace amma me ne din ki fito kin faɗi gaskiya lalle abin da bawan Allah ne ya bai kyauta ba ya fito yana cewa wannan ya rikice kaza kaza yana mata tasiri yana mata tambayoyi bai kyauta ba don wannan halin dabbanci ne ma kamar bai make sense ba gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmai kwana biyu ina scrolling a tiktok kwana biyu da ya wuce na ci karo da hoton wannan yarinyar wani bawan allah ya tsaye da ita yana tambayar ta waye baban ta waye babata tana cewa momi gwamba ce shi kuma bayan ta faɗa ka ya fito yana ta challenge din momi gwambe to ni na rasa me yake damu al'ummar mu al'ummar mu muna da tarin matsala to me ya ribar ka dan ka bayyana yar gidan momi gwamba a duniya ban ga ribar ka ba ko kwalle da ta zo ta ɓoye yarta saboda matsalar ƙasar mu amma ka zo ka bayyana mata yadda a cikin duniya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin ranar gobe in yi alfahari da al'ummata to me me laifinta dan ta yi aure ta haifi wannan yarinya kuma kai me ribarka da ka bayyana yar a cikin idan duniya me ribarka al'ummar mu muna da matsala mu daina shiga abin da bai shafe mu ba yanzu idan ta ce za ta karar ka sai ga al'umma suna ɗaukanta suna zaginta suna kallanta da wadda take bata dace ba amma wannan baka mata adalci ba gaskiya saboda matsalar kasar mu ta boye yarta <coughs> amma kai yanzu gashi ka zo ka bayyana mata mu yarta a cikin duniya wannan abin da kake gani babban kuskure ka aikata wallahi ni ba na goyon bayan ka saboda ka aikata shirme kaga kasar mu tana da matsalar kinnafas kasar mu tana da matsalar ehm, Eh, mafiya kasar mutane matsalar matsalar matsaloli da yawa ta ɓoye ita ka zo ka fito mata da ita a duniya yanzu wallahi tallahi abin da kai wannan abin da kai wallahi ya kamata a hukunta ka hukunci mai tsanani dan ka aikata babban kuskure ni ban gari ka a yin wannan abin ba ina kira ga al'ummar mu mu daina shiga shirgin da ba namu ba mu daina shiga abin da babu ruwan mu wannan kuskure ne kuskure ne gaskiya kuskure ne mu daina